a nan ke yadda a yanzu haka dai a fadaskun wallahi mun yi muna ɗan zaune muna hutawa ne ka ji ƙaran bindiga ɗaya biyu ɗaya biyu uku sannan daga bisani bayan wa'annan ɗaya biyu uku sai kuma muka ji wa'ansu wanda suke tashi a daddare masu ƙaran gaske to daga nan bayan allah dai da suke cikin garin preston kowa ya koma gida ya nutsu saboda halin da muka shiga dan a kwanaki biyun da mun samu kanmu a cikin wa'ansu da raba wanda tun daga shekaran jiya da muka tsinci kanmu a cikin wajen idi da aka je idi na waɗanda sai sun ga wata suke yin su a nan aka samu wani bawan allah ya kai a faɗar yadda su mutanen da suka ji wani idi yana ƙoƙarin dasa bom suka kashe shi. To waɗannan ƙarar E, wannan ƙarar bindigar da kake ji ko kuma tashe-tashen da kuke ji dinan a daidai wace unguwa ce ake jin ƙararrakin nan? Eh, eh wannan a police station ne wajen police station muke jin ƙarar domin ni gidana yana arewa da police station. Mm, police station na wato eh Ofishin 'yan sanda na wace unguwa? Eh, a nan na tsakiyar garin Fatasu. Mm. Eh, nan wajen Naitar akwai ainihin police nan ainihin babban police station na tsakiyar garin Fatasu wanda yake tsakiya wajen Naitar. Ainihin gidan gidan rediyo da. Eh. Gidan gidan kalfar da da. Eh. Kwanan da muke ta cin ƙarar da cin ta wajen da yake kuma ga irin halin yanayi yadda in an ce gari ana samun irin wannan abun bayan da za a yi fita samu labari sai dai da zaman cewar kowa yana gida yana jin abubuwan da yake faruwa yana kuma abin da ya sani yana addu'o'i. Yawa to da yake an jima ana fama da tashe-tashen hankali ko kuma kai hare-hare a Potoskum din nan. Kana jin bisa ga kararrakin nan da kake ji wannan kararrakin sun yi kama da eh, harbe-harben bindiga ne ko kuma tashin nakiyoyi? babu tashin na ke yi sai dai karan bambai eh, sai dai karan harbe-harben amma babu wani eh, tashin bambai ko da kwasi ne da mutum ba amma sai dai kari sai dai karan harbe-harben bindigogi su ne abin da nake ji. Mm. To duk da yake dai ba ku iya fita kun ga eh. abin da yake wakana ba, kana jin yana yiwuwa hare-hare ne mahara suka kawo ko kuma jami'an tsaro ne suke fafatawa da mahara? tabbas daga bisa yanayin yadda mu da yake ba bako ba ne wannan al'amari ya faru da mu a nan cikin garin Fatisku. Eh. Hari ne wanda yake na irin su masu kawo hari ne. Ah. Wanda idan suka kawo su ma kuma kansu jami'an tsaron suka iya mai da martani wajen za ka ji abin ana ɗaukan iskancin baya a bisantin da na baya da muka sani muke ji ah, wajen. To, Allah kare sai mun sake tuntuɓa ku domin neman ƙarin bayani. alhamdulillah. to mun gode yawa.